إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بيعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake da fuskokinmu a yau laraba goma sha takwas ga watan shawwal a wannan shekara ta 1433 larabar da ce daidai da biyar ga watan satumba watan tara shekara ta 2012 miladiya a wannan darasi namu na ashirin a cikin wannan littafi mai albarka littafin al'aqidatu tahawiyya ta al-imam abu ja'far at-tahawi wanda Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 321 Allah ta'ala ya jikin shi da gafara Allah maɗaukin sarki ya haska kabarinsa yau darasinmu zai tashi ne akan abin da ya shafi alamomin tashin alkiyama domin ajiya mun yi bayani akan abin da ya shafi matsayar ahalin sunna akan abin da ya shafi abin da ya shafi waliyai kama daga samuwar waliyai da hanyoyin samun waliyai da hanyoyin da matsayin wasu na walitaka yakan ɗara na wasu wannan ko matsayin da ke lura da abin da ya shafi riko da farillai mutum ya yi riko da farillai sai ya biyo su kuma da sunnoni da sauransu kamar da hadisi na ba hurairah ya tabbatar hadisi man adali waliyan faqad azantu bil harb wa ma taqarraba ilayya bi shay'in habu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها يوضع متاشي أكا أبن يشفى على من تاشى alkiyama. al-imam abu ja'far tahawi Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ce wa nu'minu bi asharati sa'ati min kuruji dajjal wa nuzuli isa ibn maryam alayhi salam min as-sama' wa nu'minu bi tulu'i shamsi min maghribiha wa khuruji dabbati al-ardi min mawdi'iha mala yace wa nu'minu kuma muna yin imani bi asharati sa'a da abin da ya shafi alamomin tashin alkiyama su ko alamomin tashin alkiyama suna da yawa saboda haka mala ya ce min kama daga abin da ya shafi khuruji dajjal fatar jujal wa nuzuli isa maryama alayhi salam min sama da saukar annabi isa alayhi salatu wasalam daga sama wa nu'minu bi tulu'i shamsi min maghribiha muna imani da hudowar rana daga inda rana ta faɗi daga mafaɗar rana kenan wa khuruji dabbatil ardi hakan nan muna imani da fatar dabban nan da ke cikin ƙasa min mawdi'aha daga inda take abubuwa kenan abubuwa hudu kenan fatar judal ɗaya kenan dawowar annabi isa alaihi salatu wasalam biyu kenan fitar rana daga gabas uku kenan fitar dabbatul ardi hudu kenan waɗannan su ne abubuwan da malam ya lissafa a nan ya ce wa nu'minu bi sa'a mana yi imani da alamomin tashi alkiyama domin a sharaf jami ne na ashar da aka ce a shartu shi ta ce al'alama a abin da ake gane abu kaza ya kusa isowa ko abu kaza lokacin shi ya kusa karewa duk dai abin da yake a matsayin alama gane gaba gane baya wa alama to bin najmi hum yahtadun kaga ita abin da ya shafi alkiyama kamar yadda babu wani wanda ya san yaushe alkiyama za ta tashi Allah subhanahu wata'ala da yake bayani kan abin da ya shafi ala abin nan alkiyama a cikin surat taha yake cewa anna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha yace kuma alkiyama ta kusa ta zo tana nan tabbas akadu ukhfiha kadan ya rage in kore ta kun gane ko sai malamai suka ce ya kore ta subhanahu wata'ala ga karan kansa don babu wani mahaluki cikin aljanu cikin annabawa cikin manzanni cikin mala'iku cikin kowa da ya san yaushe alkiyama za ta tashi wannan yasa kuma da aka dinga ma'anar annabi sallama tambayar yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntaha kulura ila rabbika muntaha zuwa ga ubangijinka kadai ne sanin yaushe alkiyama za duk wani wanda ya bada labarin tashi alkiyama da ba Allah subhanahu wata'ala ba to ga wannan wani abu in ko wani aka jingina mata ko an jingina mai karya ka babu wanda ya san yaushe alkiyama za tashi hakan nan da Allah ta'ala ya hikato mata cikin suratul a'raf yake cewa yas'alunaka ka annaka hafiyun aha ya ke wani annabi suna ta tambayar ka kamar cewar kai ka san yaushe alkiyama za tashi a aga haka suratul araf yasalun ka laka hafiyun anha wala ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta al qiyama za ta zo muku ba sai dai kwatsam ba za ba tsammani maɗinki ya soka abin nan din allurar ya ɗaga ta haka sai da tashi ko wanda zai ci abinci ya ɗebo abincin laumar ta baro kwanan abincin ta dimfari sa sai alkiyawar tashi in a kasuwa ne wanda zai saya ya siya ya miƙa hannu a bashi mai kaya ya miƙa mai sai alkiyama tashi haka duk wanda ya nuna kenan ba a tashi da ita ba don in da an tashi da ita abubuwan da aka san za su faru gobe sai ka ta an yi sanarwa gobe za a buɗe kasuwa ba za a yi kaza za a yi kaza saboda haka ba za a buɗe kasuwa ba za a yi kaza za a yi kaza saboda haka an takaita zirga-zirga duk wannan ana yi akan abin da aka san za a fara gobe ko za a fara jibi saboda haka sai a fara daukan mai mataki a yi ta sanarwa a yi ta kaza amma ita alkiyama kwatsam la ta'tiku illa bagta ba za ta taba zo muku ba sai zai ta zo muku kwatsam saboda haka da malaka jibril alaihi salatu wassalam ya tambayi annabi sallallahu ya ce fa akhbirni an sa'a ka bar labarin yaushe alkiyama za ta tashi sai ce mal mas'ulu an haji ala min sa'i ai yadda ake tambaya bai sani ba kamar yadda wanda yake tambayar bai sani inda bai sani ba sai ce fa akhbirni an amaratiha ka bar labarin alamominta to da ya san alamominta sai ya ba da labari sai ce an talid al'amatu rabbata wa an tara al-hufata al-urata alata ri'a sha ya tatawaluna fil bunyan sai ya bada labarin alamomin tashi alkiyama da yake ya sani amma da bai sani abin da ya shafi alkiyama ita karan kanta da bai sani ba sai ya ce bai sani ba to kuma dama alkiyama ana magana ne lokaci ne da zai zo da yadda za a sakin kama kowa da kowa kamar yadda malam ya mana bayani a baya musamman a wancan darasi a wancan daura din da kuma farko farko wannan daura tunda ba a san yaushe alkiyama za ta tashi ba sai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗansu abubuwa a matsayin alama ta alkiyamar ta kusa wasu abubuwa da suke su suke nuna su suke kwankwasa kofar ita wannan alkiyama da ba a san yaushe za a tashi ba to lalle ilalla kan ta kusa a nan malam ya lissafa mana abubuwan da suke guda hudu a wannan kenan ko dai mu ce malam ya lissafa mana waɗanda yake ba su riga sun zo ba sai in shiru akan waɗanda yake sun riga sun zo sun wuce tunda dama ashara don ina na ashar kamar yadda muka faɗa alamomi kuma alamomin tashi alƙiyama sun wuce hudu sun fi hudu da kamar alamar ce ni kama daga ba wai na lissafa su duka ne baki ɗaya ba su kuma abin da yake alama na tashi alƙiyama ba lalle ne abin da Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi alama ta tashi alkiyama ya zama wannan abun abun zargi bane mu fahimci wannan da kyau a lokacin da kan ji ana cewa abu kaza alama ne tashi alkiyama abu kaza alama ne tashi alkiyama to wannan abun ba lalle ne zama abun zargi ba asali ma wannan abun alam abun farin ciki ne abun madalla ne da shi kamar ne kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yace bu'irtu ana wasa'aka hatain an aiko da ni da alkiyama kamar haka ne kaga babban dan yatsa da karama dan babba wannan kaga wannan shi ya iso wannan kuma yake bai da shi tazarar da ke tsakanin su tana da nisa ba ta da nisa to kuma ga aiko manzo Allah sallama rahama ne ga al'umma to saboda haka duk abin da kaji an faɗe shi a matsayin alama tashi alkiyama to kada ka ta kai wannan abin abin zargi ne kuma ba lalle ne zama abin yabo ba ba lalle ne abin tun da mun ce ba lalle ne ya zama abin zargi ba ba kuma lalle ne ya zama abin zabo ba yanzu sai mun kallaci wannan abin tukunna shi zatu wannan abin shi zai nuna shi din abin yabo ne ko abin zargi wanda za a yi murna da zuwan shi ne ko wanda za a yi bakin ciki ne da zuwan sa wanda za a nemi tsari kada Allah ya nuna mana shi kaga da manzo Allah sallama abin abin farin ciki ne abin fata ne kaga kuma jujal abin bakin ciki ne abin neman tsari da shi ne ina fatan mun gane waɗannan al'amura ɗin cikin waɗanda suka wuce mun faɗi guda ɗaya isorewar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan shine annabin ƙarshe kaga tun da shine annabin ƙarshe ya nuna da isowarsa duniya ta zo ƙarshe kenan haka wanda ya zama dalili ne cewa alama ne daga cikin alamomin tashi alkiyama sannan kuma ga hadisin da muka karanta da yace an ai turo ni ni da alkiyama ka hatai duk yana nuna cewar shi karan kai shi farin jaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce na in ya zo to alkiyama ta kusa tunda Allah ta'ala ya lissafa adadin annabawan ya san su na ɗaya ya wuce na biyu ya wuce na uku ya wuce na hudu ya wuce kuma alkiyama ma ba za ta tashi ba sai waɗannan annabawan gaba ɗaya sun wuce kuma annabin ƙarshe ya zo ya wuce kaga alkiyama ya nuna kenan lalle ilalla ta kusa sannan kuma ya zama na adai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wata al'ama ta alkiyama kuma ta riga ta bayyana ita ce tsagewar wata iktarabati sa'atu wan shaqqal qamar alkiyama ta kusa domin wata ya riga ya kece ya tsage gida kaga wannan ita ma alama ce ta cewa hisa ko idan ce malam bai faɗi wasu ba lura da cewa sun riga sun wuce kamar isowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar tsagewar wata duk malam bai faɗe su ba don waɗannan ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya da hijira su kuma waɗannan sun riga sun wuce tun kafin ya su almuhim dai abin da ya shafi alamomin tashi alkiyama abubuwa ne da aka yi bincike a kansu na musamman akwai littafai da aka rubuta a kan abin da ya shafi alamomin tashin alkiyama sunan littafin kenan a sharatun sa'a alamomin tashin alkiyama an lissafa abubuwan da suke karkashin alamomin tashin alkiyama akwai bincike da aka yi ake yi a makarantu kama a diploma ko a manyan jami'u jami'o'i akan abin da ya shafi alamomin tashin alkiyama ko bayyana tashin alkiyama wanda yake waɗannan al'amura al'amura ne da kaga an an faɗa abu kaza an faɗa abu kaza wasu abubuwan da ake faɗa ba sai riga sun wuce kasance su cikin alamomin tashin alkiyama bayyana su alama ce tashi alkiyama to har sun bayyana har sun wuce yanzu ba bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da haihuwarsa fa yau ana neman shekara dubu ɗaya ne da ɗari hudu da nawa ana batun da talatin da uku ana magana da hamsin da da hamsin da uku da sai dai shekara arba'in da saba'in da uku da tamanin don kaga sai da ya shekara arba'in ma tukunna kafa a tura shi manzo sannan aka tura shi manzo sai da in shekara goma sha uku kafin ya hijira an samu nau kenan hamsin da uku sannan sai in hijira ya zama ya shekara goma isa ake cewa bayan hijira kaga in ka ce da dubu da da da hudu talatin uku bayan hijira kenan sai ka ɗauko waccan shekara hamsin da uku ɗin sai ka tara da ita sai baka da tamanin da shida da haihuwarsa ba ya zo ya wuce yau waɗannan shekaru wanda yake shi ne na ƙarshe har ya zo ya huce yau da raso kuma dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku da hijira kenan kun gane ko to za a ga kenan abubuwan daɗa alƙyama daɗa gabatowa take daɗa gabatowa take daɗa gabatowa take a zamaninsa abubuwa da yawa sun bayyana na alamar tashi alkiyama da ike shi karanta shi alama ta tashi alkiyama kenan muka yi waɗannan lissafin ya kamata kenan kowannen mu ya zama da kayan shi a kulle yake kayan ka riga ka gama kulle shi ka gama tattare ka gama ɗaure jakar ka gama mata komai kawai jira kake a ce motar ta tsaya bari ka saka tana duk wani abin da ke nuna alamarta wasu ma da yawa sun riga sun wuce kaɗan ne in aka al'adari da wasu suka rage shi yasa abdullahi dan umar ya fasar wannan ya ce idan ka wayi gari karka lissafa kanka cikin waɗanda za su kai marece in ka kai kar karka lissafa kanka cikin waɗanda za su wayi gari ya ce kun fi duniya ka anna ka abiru sabi ka abiru sabi ya ce ka kasance a duniya kamar wanda zai ƙetare hanya yanzu mutumin da zai ƙetare hanya an kammala daura ko kuma da safe gobe ni haka yi haka me kake gani a hannunsa ba wani abu kawai in ya ga wuf sai ga ya tsallaka wukil ya riga ya wukilta to haka ake bukatar mutum ya kasance da in mutum bai bai makansa kyakkyawar dabara ba to kwatsam haka zai ji alkiyama ta riga ta tashi Allah ta'ala ya mana mai kyau a imamu muslim da yawa da ke cikin littafan sunna suna da kitab kitabu sharatun sa'a ko kitabul fitan wa sharatun sa'a wanda yake an lissafa abubuwan da suke alamomi na tashi alkiyama malamai da suke nazari akan waɗannan alamomin tashi alkiyama sai suka kasa su kashe ku lura muka ce da suke nazari a kansu suka kasa su gida biyu cewar akwai alamomin tashin alkiyama manya akwai alamomin tashin kiyama kanana duk da cewar ba shari'a ce ta ce abu kaza da abu kaza ita ce babban abu kaza da abu kaza ita ce karama ba amma bincike na ilimi da tantancewa sai ya nuna akwai abubuwan da suke firgitarwa suke kada hanta ko kuma suke girgiza duniya da isuwar manzo Allah sallallahu alaihi ya girgiza duniya baki daya gabar da yamma kuri da arewa hatta aljanu sai da suka tsaya suka ce wai me ya faru ne dan sun nemi sama sun nemi sama sun ji gaba ɗaya ba sabis sun nemi sama za su kai hari sun haka suka bada wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam faman yastami al'an yajid lahu shabara sada ka ba ga cewa suke wa anna lamasna sama fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba sun ce sun shafa sama suka ji ta makare take da tsaro to sai suka ce bari su zagaye duniya su ga me ya faru yau da malaman tarihi suke faɗa me yasa da suna samun sarari suna ketarawa suna sato maganganu amma yanzu gaba ɗaya son aka makare ta da tsaro haske cewa fa man yastami al'an a yanzu duk wanda ya yi yunkurin ya sato magana ya ji lahu shihaba rasada zai samu wani tauraro a dakace yana dakata shi to shine suka suka kewaye duniya aka tuttu aka jajjiyar aka lissafa aljanu wasu su gaba su yamma wasu kudu wasu arewa wasu suna tafiya akan hanya su sai Allah ta'ala ya karkato da su daidai inda annabi sallallahu alaihi ya miƙe yana karatun sallar asuba suna karatu suna suna gabatowa suna gabatowa sai suka je yana karatun sallah a bayan sai suka tsaya suna sauraro wa idh sarafna ilaka nafar min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qawmihim munzirin to lalle suka ce wannan abin shine abin da ya hana su zuwa sadarin samaniya to kaga aljanu kenan azai kenan batun ma yanzu wani zai ce ya je sama ta daya ko ya je duniyar wata ko ya kawai da yi farar ya je inda Allah ya kadire zai ce wani amma ai kare shi ta sha ruwan karya ya ce wai ya je wata duniya haka wata duniyar wata ko wata duniyar abin nan bai Allah subhanahu wataala ya makar sama din da tsaro wa hifdhu min kulli shaytanin mari duk wani shaydani fandararren shaydani ya riga an tsara sama kuma an ce shaidani shi ne duk wanda yake bijirarre a cikin mutane bijirarre a cikin aljanu bijirarre a cikin dabbobi wannan shine a shaitan kenan ba duk aljani ne shaidan ba kamar yadda yake ba duk mutum ne shaidan ba kamar yadda yake ba duk dabba ce shaidaniya ba bijirarre fadararre a cikin su shi ake kira shedan haka Allah ta'ala ya fara wa kazalika ta'ala li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhibbatun ila ba'dhin zukhruf al-qawli hurura wa law sha'a rabbuka ma fa'alu fa dhurru ma yaftarun wannan saboda haka malamai suka ce akwai abubuwan da suke alamun tashin alkiyama ne manya lura da yadda suke kada hanta suke kaza suke kaza kamar abin da ya shafi tsagewar wata don da wata ya tsage don cewa suke ba za su imani ba sai watan nan ya tsage gashi na ilai kuwa jimawa kaɗan sai kawai a ga wata ya kaɗa ya kaɗa sai gashi ya dari gida biyu sai suka ce ina wayan yaro ayatan sai yaro zo ya kullu sihirun mustamiri ta ai sihiri ne rufa ilimi rufa ilimi ka wato sai ka gode ma Allah ta'ala da Allah ta'ala in yi ka musulmi ya ɗora ka a tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har malaman tarihi suke cewa suka dakatar da imaninsu cewa sai manya-manyan 'yan kasuwansu da suke zuwa daga kasashe sun zo su tambaye su su ma sun ga wannan abin kun gane kamar a ce in amina ne to sai an jira mutanen sokoto mutanen maiduguri mutanen lagos mutanen borno mutanen injin mena sai sun zo su ma tun da duk watan ɗaya ne kuma su ma sun ga wannan abin a can inda suke ta da in bai can ba to na nan ne ake musu rufa ido ilai kuma suka zo kuma suka tabbatar cewar ai abun mamaki abin da ba taba gani a tarihi yayi kawai suna ne zai ga wata ake ta gidan amma ina innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al'alim Allah ya sauke Allah ya haka akwai alamomin tashi alkiyama alamomin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya su su zama bayyana su yana nuna alkiyama ta kusa daga ciki wanda yake annabi sallama ya faɗa ya maimaita ya faɗa ya maimaita shine alharajul haraj ai alqatlul qatl kisa yaki kisa kisa kisa yana ciki har ya zamana a kai lokacin da wanda zai yi kisa bai san akan me yake kisan ba wanda aka kashe bai san akan me aka kashe shi ba duk wannan alama ce daga cikin alamun tashin kiyama ta zo ko ta zo ba ta zo a da fa in aka tsinci gawa a gari sai ka ji kusan ya sai ya neme zama wannan ne babban labarin ranar ko ba ka ba shi ne babban labarin ranar aka zo kuma an mamanta da wannan aka zo aka yi ce an yi fashi da makami sai zama ne ne babban labarin kwana uku ko sun wannan shi ne babban labarin shi za a ta maimaita shi ma ya zama kamar an riga an manta da shi ko ba haka yake ba aka zo da a ce an ji wani abu mai ƙara ya tashi shi ma da sai rika da an ce a kasashe kaza a kasashe kaza a kasashe kaza shi ma yanzu har yake neman ya zama kawai ma an riga an saba da satan mutane a wasu nashiyoyi ake ji har ya zo wannan nahiyar har shi ma yake zama kawai yana neman ya zama kamar mutum ya nemi kaza shi ya rasa to haka wannan yana nuna duk alamomi ne na tashi alkiyama alharaj alharaj yaki kisa kisa yanzu wanda sassa ne na duniya ba a yaki wannan yaki balle kuma a ce kisa sai zama na kisa har ya zama ma kamar yadda muka faɗa da zama san ya faɗa cewar wanda yi kisan bai sa shi karan kanshi da yi bai sa akan me yi ba shi wanda aka kashe bai sa akan me aka kashe shi ba wanda yake na da da suke kisan suna binne 'ya'yansu ne mata da rai wai don gudun talauci kaga yanzu ya sa akan me ya yi kisan don gudun talauci Allah ya tsani mu kaji wata jahilatul ula kenan to amma yana cikin alama tashi alkiyama a yi kisa wanda yi kisan shi bai san akan me ba wanda aka kashe bai san wani laifi yayi aka kashe shi ba Allah ya tsani mu قال رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من إيماني دا أبن دي شافي على ممن تشاء القيامة min khuruji dajjal kama daga abin da ya shafi fitar jujal an ce fitar jujal ma'ana jujal wata alama ce daga cikin manya-manyan alamomin tashi alkiyama wa nuzulul isa bin maryama alaihi salam da saukar annabi isa alaihi salatu wa salam danna na maryam daga sama wa mu'minu bi tulu'i shamsi min maghribiha muna imani da fitar rana daga inda ta faɗi daga mafadar ta kenan wa khuruji dabbatil ardi min mawdi'iha haka nan mana yin imani da fitar dabban nan da ke ƙasa daga inda take kamar yadda muka fara da zu wannan hadisin ya ba mu alamomi guda guda hudu a daidai nan ga hadisin Auf bin Malik al-Ashja'i Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya kara mishi da yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk wa huwa fi qubbatin min adam فقال اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يوقى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا وانا حديثي شين حديث بركو ده معنا من شري يكاوش عديدنا يتي أقرب وانا حديث من عوف ابن مالك الأشجعي yace na zo wurin maza Allah sallallahu alaihi wasallama a ghazwatu bani a ghazwatu yakin tabuka yaƙin da ba a yi shi ba amma dai ka annabi ya je wurin inda ya je tarke runa bani asfar ya ji labarin binciken shi na sirri ya tabbatar mai da cewar suna nan rumawa suna nan za su kawo mai hari saboda haka sai i tashi da ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala ya dinkari birnin tabuka ya je inda ya datse su ya je dinga sauraron su za su zo yau za su zo gobe za su zo yau za su zo jibi sai da kwana goma sha takwas kwana goma sha tara yana ta jiransu za su zo yau za su zo gobe isa malamai suka ce idan mutum yi tafiyar da bai san tabbas kwanaki nawa zai yanke ba to ya samu mu kasar koda kwana nawa ne in bai kai ga matsaya ba amma ya kai ga matsaya kwana kaza zai yi to in dai yana da matsaya tabbatacciya to kwana hudu su ne akallan kasar amma in ba shi da matsaya a tafiyar to ya samu ko da kwana takwas ne ko wata guda ne ya ci gaba da kasarunsa kuma da sallama da ita tafiyar ba shi da tabbas yaushe zai za su zo har dai bayani da ya tabbata cewar sun cika riga su da iska sai kuma ya dawo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma zaka ji wani kasa ana ta yadawa wane ne wane ne yakin tabuka ya ji ya samu ka dinga ji a sadir al-awwalina ma anzalallahu bihi min sultan yace ya same fi kubbatin min adam a wata babbar kubba wata babban tanti da aka yi mishi da manya manyan duraku faqal sai rasulullahi yace da shi abul malik al-ashja'i yace uudin sittan bene dai sa'a lissafi abubuwa shida kafin alkiyama ta zo nan kuma nan muka faɗa a littafi hudu yace lissafi abubuwa shida kafin alkiyama ta zo abu na farko mauti rasuwata sallallahu alaihi wa sallam kenan da ya ce mauti mutuwata kenan nuna sallam zai mutu kuma ya mutu don wasu suna da aƙida an sallam bai mutu ba kaga wannan dama kuma wata aqida ce ta da mai saboda ba ma sallama suna suna da aqidar annabi khidir bai mutu ba annabi ilyas bai mutu ba saboda haka suna zuwa wurin maulidi da ake yi ko <laughs> kuna ganin harka sufanci kun dauke ta harka ce kankanuwa harka da sufanci da kiristanci fa in akwai bambanci tsakanin su ma'ana ba da kani ne mawuyaci idan ta zara ta kai wata tara hakan nan da shi'a da yahudanci tazararsuwa da ƙani ne mawuyaci a ce tazarar ta fi wata shida ko ka taɓa jin kafin ka samu wani bai yahudi ɗaya ya musulunta nasara nawa ake samu eh da yawa to kafin ka samu ɗan shi'a ɗaya ya musulunta waɗannan ba yau mutum na wani ba suke shiga cikin harkar ai yanzu harkar ɗarika da harkar shi'a ɗin duka na ciki ne ake rike su kada su fita amma daman ba a sa rai wai daga waje ko wani zai zo ya ce ya shiga shi'a ko ya shiga sufanci tunda kowa ya riga ya san da kafin a baka sai ka yi jibin goshi amma ya zo har akwatin talbijin ke cewa kai ma an kaji an baka an kada kararrawa an kada kararrawa an kada kararrawar abin ya fuskara har a gidan rediyo ake cewa kowa ma an bashi Allah ta'ala ya sauke wato yanzu na cikin ne ake fatan a rike kada su yi waje amma su kuma ina sai sun yi waje ba wai ba a taɓa tunanin wai na waje wai ya shiga duk biyun da shi'ar da sugancin ba a taɓa tsammanin wai wani na waje wai ya shiga a sai dai fatan na ciki kada ya fita Allah ta'ala ya sauke wai kifi ya shiga kalli kenan ko ba gashi mai da yake fita yake yi ثم فتح بيت المقدس sannan bude fatahul maqdis baitul maqdis an salama ya rasu ko bai rasu ba ya rasu an bude abin nan baitul maqdis ko ba a bude shi ba wanda ya bude shi ne umar ibn khattab a zamanin sayyidina umar baitul maqdis ya shiga karkashin musulmai ya shiga karkashin gwamnatinsa thumma mutanu sannan wata mahaukaciyar mutuwa irin mutuwan nan ta gama gari ya akhudhu fikum ka qu'asul ghanam irin wannan mutuwar za ta dinga danƙako kamar irin annoba da ke harbin dabbobi kawai ka ji dabbobi uku hudu biyar sun mutu haka za za irin wannan mutuwar kawai ga tana wannan ai ya wuce su ɗaya su biyu irin annoba irin waɗannan kawai ka ga Allah ya tsare mu baki da nawa kenan aka samu uku thumma istifadatul mali sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya malalo dukiya ya kwararo dukiya hatta yi rajulu ta dinari har a ɗibo dinare ɗari a baiwa mutum fa ya zallu sakhitan sai dinga ya wuni yana fushi shi an bashi kada nan ne akallin eh, abin nan eh, me yake da suna akallin nisabin zaka ba shi ne jinari ashirin ba ko jinari ashirin a kudin najeriya shi ne nan yanzu ya ke nawa eh suka ce ɗari shida da wani abu ɗari shida da wani abu sau ɗari eh miliyan ya isa ya isa yanzu ina fata kun gane dalil samu to yanzu kana gare irin yadda ake kasafin dukiya wannan aka bashi wannan wani a wata kawai in aka bashi wannan magani ke ba bashi komai ba so wani ake kasafi kaga wani yana ganin shi harkar nan duk ba haka yake samun ta ba thumma fitnatun sannan wata guguwar fitina wata makekiyar fitina la ya baqa baitu min al babu wani gida ɗaya daga cikin larabawa da zai rage illa dakhalatu fa face wannan fitina ta shiga ciki kasan ko ba ta shiga da ba kasan a wannan guguwar canjin ta shiga balle ma ta shiga ko a daɗin summa hudinatun sannan wani tsagaita wuta kuma wani samun takaitaccen zaman lafiya takunu bainakum wa bain banal asfar da zai iya kasancewa ku da waɗancan rumawa din shine nau kenan na shida dan ya ce ka lissafa guda shida ko sannan wannan shine na shida fa yaghdirun sannan sai su warware alƙawarin da kuke fa ya'tunakum tahta 80 ghaya za su zo muku karkashin tuta tuta tuta 80 tahta kulli ghayatin isna ashara alfan karkashin kowace tuta akwai sojoji dubu goma sha za su zama ku tuta tuta tuta tamanin kowace tuta tana da mutane dubu sojoji dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu su tamanin ana ba abubuwa guda nawa guda shida sai mu je ruwayar hudhaifa bin asid yace ittala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu nadhakar sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san kayo mu ya iso zuwa gare mu a lokacin muna tattauna al'amuran da suka shafi alkiyama faƙal sai ma ji Allah ya ce ma tazkurun me kuke tattaunawa ƙalu sai suka ce nazkuru sa'a muna tattauna muna magana ne akan abin da ya shafi alkiyama a shi kenan sahabai sun zauna ba wai zaman shan shayi ake yi ba zaman ilimi ake yi kasan zaman shan shayi shine mutum sai ya tashi daga unguwar shi ya tafi wata unguwar shan shayi in ya je zauna gaban mai shayi yakan ɗauki minti ashirin ana fira tukunna kafin mai shayin ya zubo mai sannan in ya zuba mai sai ya minti ashirin yana sha sannan ya minti ashirin sai ya minti ashirin bayan ya gama sha shi kuma mai shayin yana ta kawo fiyar iri daban-daban don gwargwado yadda aka tashi gwargwado yadda kaso shi ta tashi ai in ka lura mai shayi baya taba zama shi mai sauraro firo a'a sai dai hannu biyu na hannu kofi biyu na wani kwararren har uku yake sawa idan ga watsa su yana rarraba mutane yana ta kunno abin nan amma shi ba zai taba tsayawa a fira da shi don gwargwadon yadda mutane suka tashi gwargwadon yadda kasuwar ta tashi kuma dama ka san wani shan shaye ba a tafiya da ajanda a can dandali kenan uban shagalallu ko ya fita shi yayi asara ko bai ta kuma ya ta sallah Allah ya tsare mu to amma su sun habai ba haka suke ba tattauna magana ilimi suke yi sai ce me kuke tattaunawa suka ce muna tattaunawa akan muna magana ne akan abin da ya shafi alkiyama fa qala sai ce innaha halanta taquma hatta tura ashru ayat ad-dukhan wad-dajjal ودابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم حديث ما كان تأذو حديث أبو أبو shida hadisin ruwayar bukhari ne da abu daura da ibnu majah da tabarani wannan hadisin kuma hadisi ne ruwayar imam muslim anan sallama yake cewa inna halalle ita alkiyama lan taqum ba za ta taba tashi ba hatta tura ashru ayat har sai an samu ayoyi har sai an ga ayoyi guda shida guda goma har sai an ga ayoyi guda goma alamomi guda goma kuma alkiyama ta tashi waɗannan alamomi ba manyan alamomi ne addukhan shine hayaki hayaki saboda haka shin wannan hayaƙi galan haka ce hayaƙi yana nuna kenan an samu wuta wannan ya bayyana ko bai bayyana ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fartaqibum yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas hadha adhabun alim kullu da ke ko sai suka ce wannan dukhanin ya riga ya huce domin an wayi gari lokacin da abin da mutanen maka suka tsangwama manzo Allah su sallama annabi sallama musu addu'a ya ce Allahumma ja'alun sinina ka sinin Yusuf Allah ka sanya musu shekaru irin shekarun annabi Yusuf alaihi salatu wassalam saboda bakar yunwa sai da yake mutum ya ɗaya kai hayaki yake gani tsakanin da sama fata ake ci ko kuma ya zama na a wuta ce don a wutar wayar sai an yi gobarar da take mutanen madina sai sun ga wuyan raƙuma da suke a turakunsu da ke can basra ko kuma mutanen basra sai sun ga wuyan raƙuma idan aka a madina ke na aka gobara ilai kuwa littafan tare sun tabbatar da an yi wannan gobarar sai da waɗannan mutane saboda haskenta sai suka duba tara ko raƙumansu ga tara ko raƙumansu ya yi haske lafiya kuwa a shi zafin wuta ne daga can ƙarfin wuta ne sai da ya haska wuyar rakon idan ka lura idan jirgin sama yi ƙoli ƙoli irin ƙoli ƙoli tsafa ɗin nan can sama ɗin nan za ka gan shi wani lokacin ya yi ja mu a nan ƙasa ladani sun fara kiran sallah ko suna dab da kiran sallah amma za a ga rana shi yana ce inda yake akwai rana rana tana haska shi kullum da ke ko kaga idan yana idan tafiyar ku tana tana bin rana ne to shi kun yi tambaya kan azumin ku in kuma tafiyar ku ta shi jirgin ya yi gabas ne ita kuma rana ta yi yamma to haka nan da nan za ku sha ruwa tunda kuna daɗa nesa da juna ne ku gane ku amma kuna idan jirgin ku gaba yamman ya yi kuma rana tana yamma to za ku yi ta tambaya ne don kuna bin ranar ne Allah ta ya sauki Allah ya sauki wadda jal da jujal kaga jujjuna ya bayyana a wancan magana kenan ko wadabba da abin da ya shafi wannan dabba wa tulu'i shamsi min maghribiha da hudowa rana daga gabas daga inda ta fadi yamma kenan wa nuzulu isa bin maryam da saukar annabi isa dan maryam kaga a wani hadisi mun faɗi adadin waɗanda ke cikin nan mun faɗi a dajjal mun samu adabba mun samu tulu'i shamsi min maghribiha mun samu nuzulu nuzulu isa bin maryam kenan wannan hadisi ya tabbatar da hujja akan abubuwan da malam ya lissafa ana har ma da ɗuriya wa ya'juj wa ma'juj da kuma bayyanar ya'juj da ma'juj masu manyan kunnuwa ko da bayyanar ya'juj wa ma'juj wa salasatu khusuf da khasaf guda uku da za'i khasfun bil mashriq daya a gabashin duniya wa khasfun bil maghrib ɗaya a yammacin duniya wa khasfun bi jaziratul arab ɗaya kuma a tsibirin larabawa kun gane ko jaziratul arab tsibirin larabawa haka yake ko ka ce jaziratul arab ba ina nufin a hadisi jaziratul arab amma ina faɗin sunan jaziratul arab ne ko ka ce jaziratul arab ko ka ce ardul arab daga baya ne larabcin zamani ake so a ɓatar da waɗannan sunayen a kirkiro wasu suna shine a ce a sharkul awsat gabar ta tsakiya wanda yake wannan an ce gabar ta tsakiya ya hada da wasu kasashe kamar su isra'ila ta yadda in aka ce jaziratul arab ya yi fatali da su ina fatan ko fahimci wannan lafuzan da 'yan jarida suke yi sai kun yi hatara a kansu sosai da sosai sai ga ana ce ba za a kira ba nasare da ba nasare ba sunan nasara ba amma sai ga za a ce ina suke da alaka da musihu ba su da alakar musihu so daga sai kai hattara sawa'u ana ba da labari ne da yaranka ko da wani yare ko da hausa ake ko da turanci ko da larabci sai kai hattara akwai akwai murdaddin kalmomi da ake amfani da su amma asalin shari'a ta ce jaziratul arab akwai bakar abu zaid yana da littafi mai zaman kanshi jaziratul arab ta da ita hadidin geography su da hukunce hukuncen su da komai da komai nasu amma yanzu ake so a amfani da al-sharq al-awsat akwai wata babbar jarida a cikin manya-manyan jaridun duniya a london take amma ana buga ta a riyawa ana buga ta a saudiya ana buga ta a manya-manyan kasashe na tsibirin larabawa amma kuma daga can take kai tsaye ake buga su a wani wuraren sunanta ash-sharq awsat sunan jarida kenan gaba ta tsakiya kaga sai aka kauce cewa jaziratul arab dan haka ce jaziratul arab ya bakatar da isra'ila bata shiga ciki ba ko akwai magana akan ta saboda an samu mas'ala ilimin harkokin iyaka sun tantance ne jaziratul arab lura da hadisan da fututuwan da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda mutum ya samu wannan littafi na bakar abu zaid ziyartar arab zai sha karatu sosai da sosai wa akhir zalik abu na karshen su narun ta kharuju min al-yaman wata wuta ce za ta fito za ta kunno kai daga yaman kasar yaman ta tsarudu nasu ila mahshirihim tana tattara mutane zuwa inda za a tashe su wannan wannan hadisi ya lissafa mana abubuwa guda goma waɗannan abubuwa guda goma hadisin farko da ya lissafa mana abubuwa guda shida kusan gaba ɗaya a cikin wancan shirin babu ɗaya da ya fito a cikin waɗannan goma kenan kaga mun haɗa da na wancan goma da wancan shida da wannan goma muna da ke kenan goma sha shida malam kuma ya ambata mana guda nawa guda hudu kenan mun samu ƙarin goma sha biyu ko sannan na kara mana da wanda yake a ruwayar muslim shine alharajul haraj kisa kisa da sauransu wanda yake alamomin tashi alkiyama waɗannan da malam ya kawo guda hudu abin da ya shafi jujal manzo Allah sallallahu ya yi magana akan jujal yace inna Allah la yakhfa alaikum lalle shi Allah madaukakin sarki ba zai taba boyuwa a gare ku ba baya boyuwa a gare ku ba kun san shi wa inna Allah laysa bi'awar kuma lalle Allah madaukakin sarki ba ido ɗaya yake da shi ba idan aka ce ba ido ɗaya yake da shi ba nan ana kore mai ido ɗaya ne ko ana kore mai ido baki ɗaya eh? ido ɗaya ake kore mai amma ba ana kore mai ido ne baki ɗaya ba dan ya ce ta jiri bi a ayunina jaza'a liman kana kufir ce inna rabbakum wa inna allaha laysa bi'awa lalle Allah ba mai ido ɗaya bane wa ashara bi yadihi ila aynai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya ɗauki hannunsa mai albarka ya nuna idansa mai tara albarka ya ce wa innal masiha dajjal lalle masihu jujal ma'ana mai shafaffen ido guda kenan a awaru ainul yumna makawa mai ba shi da idan dama ma'ana idan hagu yake da shi haka ne ba hadisa anas ibn malik ya ce maza da ya ce ma min nabiyin illa an zara qawmahul a awarar dajjal babu wani annabi da ya gabata face sai ya tsoratar da mutanensa al'a'awar wannan mai ido ɗayan addajjar wanda yake shine cutar babu wani annabi saboda masifar cutar saboda tsabagen masifarsa da bala'insa Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya tsara kuma musulmi hatta na kabari bai huta ba ba abin da zai hutar da kai daga masihu da jan sai dai yin addu'a da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zaburar da al'ummarsa yin addu'a da Allah ta'ala ya tsare su ya tsare mu baki daya daga masu daga jutal ya kasance yana addu'a a kowace sallah da yake ta Allah mai na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal saboda masih dajjal jutal ne bala'i ne zai dauki tsawon kwana 40 a duniya babu inda ba zai zaga ba kafin ta in banda maka da madina makka da madina ne kadai ba zai shiga ba to hatta cewar ba zai shiga ba addu'a za ka yi cewar Allah ya sa a lokacin kana maka ko madina ba a'a addu'a za ka yi Allah ya tsare ka daga sharrinsa domin zai tsaya a wajen garin makka zai tsaya a wajen garin madina ya girgiza ƙasa ya ce inna shi inna yi su zo su tafi haka duk tawaga jojala za su fito su bi shi Allah ya tsare mu domin maka da madina wai suke da mala'iku da takubba da ya kawo hari za su kai mai hari kaga dole sai a wata kenan Allah ta'ala ya kare waɗannan birane guda biyu ya ce ala ku saurara innahu a'war shi jujal ido ɗaya ke da shi wa inna laisa bi a'war kuma ubangijinku ba mai ido ɗaya bane wa maktubun baina ainai kuma shi jujal an rubuta tsakanin idanuwansa biyu ma'ana tsakanin wannan idan da gefen nan ɗin da babu shi an rubuta kafin fa'ura ma'ana kafir tinkirin kafiri ne wannan abin da ya shafi kaɗan kenan daga musu dajjal Allah ya tsare mu baki da Allah sallama yake cewa inda ina cikin ku da da sauki amma tsoro zai zo bana cikin ku sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato in ka sami abin nan kitabul fitan da ke cikin sunan abi in ka hada da mai wanda kitabul fitan wa sharatu sa'a da ke cikin sahih muslim zaka sha karatu akan abin da ya shafi dajjal alaihi ya yi magana akan dujal ya yi magana akan dujal tun da safe da ya fara magana akan dujal yana a akan dujal har azhar ta yi har ake sallah azhar ya ci gaba da magana akan dujal na na asma'u ta kece da ta ba da labarin ta ba da labarin ta ce alaihi ya yi mana magana kan dujal har sai da muke tsammanin zai fito daga cikin ramar da muke shukawa a cikin gidajenmu yi magana yi magana yi magana ta mimi bin usul dari ya miƙe ce lalle kan shi ya ga cuta Allah sallama ya ce faɗa ya ce lalle wata rana suna tafiya a cikin jirgin ruwa ina da igiyar ruwa ta kaɗa ta kaɗa ta kaɗa sai ta watsa su can wani tsibiri wani tsibiri suka yi makuwa ba su san mayana suka dosa ba haka nan suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya can suka samu wani tsibiri suka yada zango suka eh, sauka ƙasa don su taka dandanin ƙasa suna tafiya sai suka ga wata dabba ya ce ya ga wata dabba da gashi da kafafuwa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yi magana da ita ya ce ke ce jarsasa ana nan ta yi magana cewar ya kewaye haka zai ga wani ya ce ya ji ya gan shi a ɗaure yake da marin shi ɗin yi magana da shi ya ce ya wannan mutumin da ake cewa zai fito a tsibirin larabawa ya fito ya ce ya fito ma'ana shi majuzin yana da wasu alamomi da yake tare da su cewar idan wannan alamomin sun yi zai bayyana sai daga yake ta tambaya yake ta tambaya ana sallama ya yi yayi magana ya magana tamam bin asr dari ya magana ya magana imamu nawawi ce daga wannan ne malamai suka ce akwai ruwayar akabir anil asagir da wani sauran ya yi ruwayar hadisin dujal a wurin tamim bin asr dari kaji malamin magana akan cutar ba darasin kwana ɗaya ne ko kwana biyu ba amma dole mutum ya tashi dinga neman tsayi daga abin da ya shafi cutar a rana tsaka da tsakiyar rani zai umarci sama ta yi ruwa ga ta kece da ruwa zai umarci ƙasa ta fitar da tsirrai ga ta fitar da tsirrai wai dan dai ai imani da shi a yadda da shi kaga idan mutum jimirin shi bin karama zalla ba tare da lura da wanda abin ya bayyana a gare shi ba tuni zai bi cutar to amma a duk da haka wasu suna inkarin jujal su ce ba su yarda da shi ba ko kuma su yarda da shi sai su bankar ma'ana su ce ai din ba wata halitta ba ce ai ta ce rediyo da kuke sauraro to idan rediyo da ake sauraro ce ba ana kama rediyo a madina ba a cikin gari ba ana kama ta a cikin garin maka ba ba makaranta hadisi kuma jujal ba zai shiga maka ba zai shiga madina ba saka duk waɗannan maganganu ne da ake faɗan su jujal wani abu ne da wata halitta ce da yake da zatinsa kuma zai bayyana zai kara a duniya baki daya kuma tsawon kwana arba'in zai yi kawo sun rediyo ta fi kwana arba'in ta fi shekara arba'in kun lura da ke ku da mutum sai ga tantance bayanai sosai da wannan ka abin da ya shafi jujal ba karamin ba wai darasi ɗaya ne ko biyu ko uku zai magance magana jujal ba amma dai addu'a da karatun ayoyi goma na suratul kafi ko dai ayoyin farko ko dai ayoyin karshe ayoyi goma na tsoron kafi a kowace ranar juma'a su ma suna cikin abubuwan da suke kare mutum daga masifar cutar Allah tsare mu ka lura ina da maimaitawa hatta wanda in mutu ba bai tsira ba don idan na jujal sai ya bi shi jujal zai kama wani ya kashe kuma ya raya da shi wajen ya gasgatar da mutane cewar su imani da shi hatta shi wannan da aka kashe din aka rayar da shi zai kashe shi ya rayar da shi zai tambi dama abin da zai kashe shi dan yayi inkarin jujalin ne ya ce ba zai gazgata ba zai gazgata shi ba shine ya kashe shi ya rayar da shi zai ce a yanzu na da samun ya kiyana cewa kai ne jujal din da na sallama yi magana kuma ba zai taba imani da shi Allah ya tsare mu kada magana kan jujal ba karamar magana ba ce dole ne mutum ya tashi wannan ruwaya da rasulullah yake karanta wa allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ya faɗa ba su ɗaya ba su biyu ba ruwaya ɗaya ba ruwaya biyu ba a cikin addu'o'in da yake kafin ya kwanta ba abin da kafin ya sallame daga sallah yana neman tsari daga waɗannan abubuwa domin waɗannan abubuwan bala'i ne waɗannan abubuwan masifa ne Allah tsara al'ummar musulmi ba ke da sai mana ya ce wa nuzuli isa bin maryam alayhi salam hakan nan muna yin imani da saukar annabi isa alayhi salatu wasalam ma'ana annabi isa alayhi salatu zai dawo kenan wannan ko ya tabbata a hadisin abu hurairah ta Allah ta'ala ya kara mushi yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rayuwa ta ke ga hannunsa wai wani sai ya ce ya rantse da wanda rayuwarsa yake ga zatinsa ba zai ce hadisa ba kaga dai ya ya ya burkita hadisin kenan shi ya sallallahu alaihi wasallam ce wallazi nafsi bi yadi kai kuma kana so ka ce ya ce ne wallazi nafsi bi zati kai ku ba haka ya faɗa ba zaka faɗa ne yadda shi din ya faɗa dan a halittun Allah babu wanda ya kai manzon Allah sanin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka shine yace wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda yake rayuwa ta take ga hannunsa gewa sukan fasara wai yadi shine wai zatin sa to in kace zati ai duk abin da yake da zati yana da sifa duk abin da yake da zati yana da sifa kun lura da ke ko walillahi al-mafalul a'la duk abin da dauki duk wani abu mai zati zaka ce yana da sifa ko kwallon tarki za ka gani zaka ce wani ya fi wani haske wani dogo ne wani mannaɗaɗɗe ne ina ba ta kun gane wannan da ke ko wani ja ne wani fari ne yana da sifa ko mutane ne wani dogo ne wani gajere ne wani wani tarwaɗa ɗani wani kaza ne wani kaza ne wani lahil masu ala ba ana kama ta halitta ne da Allah subhanahu wata ba amma dukkan san in dai yadda cewa Allah yana da zafi to ko tabbatar da cewa yana da sifa saboda kan yanzu zai ce wa yabqa wajhu rabbika ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سيتي sai zatin da ke saura to haka inda ce ne da lafazin ya zama fi ghairil qur'an da ya zama wa ya baqa wajhu rabbika fil jalali da bai zama fil jalali ba amma sai Allah ta'ala ya ce wa ya baqa wajhu rabbika zu shi zu din sifa ne na wajhu da haka ya zama marfu'in wancan bilwayo ne li min al asma'i sitta kamar yadda wannan shi kuma yake marfu'in bil dhamma wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda rayuwa take ga hannunsa la yushikanna an yanzila fikum ibn maryam wallahi ka dan ya rage ya sauka a cikin ku dan na maryam hakaman adalan mai hukunci cike da adalci fa yaksiru salib in ya sauka sai ya karkarya waɗannan makalatun da ake makalawa a wuya wannan abubuwan da ake makalawa a wuya mai kenan da turanci kenan eh wannan gicciyayen abun da ake sawa a wuya shi da karan kansa zai kakkarya shi ba ƙarshen kiristanci ba kenan ka min wannan bulu gari din <laughs> in ga ɗaya daga cikin mulkin mallaka kenan wai da yaran ka ka kasa faɗe shi da yaran ka sai da sai da bakon hawaran yare wannan bulu ko da shi bulu gari ai gaga yakan fi biyu haka ko yawa ko yana kaɗa miya da shi amma wannan ka yana fa yaksiru salim sai ya kare wannan bulu gari ɗin wa yaqtul khinzir ya shi aladu su kenan kaso alade ta mutu kenan kenan ana kirsanci babu salim a kirsanci babu harka alade la kiwansa wala cin namansa wa ya ba'ul jizya zai ɗauke hukuncin jizya wannan ya zo da sabon shari'a kenan bai zo da sabon shari'a ba ai manzan Allah ne ya ce mai ga abin da zai yi shi kenan ai sallallahu alaihi wasallam wato shubha ta rikitar da wasu suna cewa to a wannan matsayi zai zo a matsayin annabi ko kuwa a matsayin wani wanda ba annabi ba in ka ce a matsayin annabi to yanzu kenan an samu annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi kenan in ka ce a matsayin wanda ba annabi ba yanzu ka rage mai daraja kenan wata shubha ce da waɗanda suka yi inkarin wani suke da ita tuntuni amma da mun kaira ta alu sunna shine abin da ya tabbata a qur'ani da hadisi ya riga ya tabbata kawai zai zo ne a matsayin annabinsa kuma dama Allah ta'ala ya yi alƙawari dukkanin annabawa wa ka akhadha ni saƙan nabiyyina lama ate dukum min kitabin kuma da kuma rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansuruna qala aqrartum wa akhaftum ala dhalikum isri qalu aqarna qala fashadu wa ana min ash-shahidin wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah ta'ala yake rike alƙawari da annabawa dukkan su cewar inda Allah zai turo annabi a zamaninsu su za su yi imani da shi suka ce duk za su ajiye abinda ke tare da su su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire musu rigar su ta annabta bai cire musu ba ayin ba kuma tare a wancan daura din ko wancan ta farko mun yi magana ta bani shafi isra'i da mi'raji annabi sallallahu alaihi wasallam aka tayar da su ya wuce gaba a baitul maqdis ya ba su sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi mal dukiya kuma za a kwararo ta za ta yalwatu hatta la yaqbalu ahad har babu wanda zai karba hatta takuna sadaratu khairan min ad-dunya wa ma fiha hatta har ya kasance mutum ya bauta ma Allah kadai shine fi duniya da abin da ke cikin ta sun mai kulu abu huraira sannan sai abu huraira wanda ya rawaito hadisin bayan ya gama karanta hadisin sai ya ce wa qara'u in shi'tum ku da nake karanta ma wannan in kun ga dama ku karanta faɗin Allah ta'ala da yace wa in min ahlil kitabi illa li yu'minanna bihi qabla mauti wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida in ji abu huraira kaga na ga tafsiri kenan wa in min ahalin kitab babu wani mutum daya daga cikin waɗanda aka bai ma littafi yahudu ko nasara illa la yu'minanna bihi face sai yayi imani da shi annabi isa alaihi salatu wassalam qabala mautihi kafin mutuwarwa annabi isa alaihi salatu wassalam ko kuma kafin mutuwar shi ahlul kitab din sai yayi imani da shi ko da ko ya mutu jiya ko shekaran jiya a lokacin da sai ya tabbatar da cewar kafin ya bar duniya sai ya tabbatar da kiristanci ba addinin daidai ne. kaga zai isa lahira kenan a tintirin kafirinsa dan wuce ne yankan shaku ke Allah tsare mu ko kuma illa la yumi qabala mauti kafin rasuwar annabi Isa alaihi salatu wasalam al-Imam Ibn Kathir ya tattauna wannan magana sosai a cikin tafsirinsa ya kawo dalilai masu ya tarin gaske akan abin da ya shafi sakowar annabi Isa alaihi salatu wasalam da yadda zai sako zai sako ko ne yana dafe da kafadin mala'iku guda biyu da yadda gashin kansa yake yalolo da kaza da kaza da kaza da a wani gari zai sauka zai sauka ne a kasar a kasar Sham a garin damascus a masallaci kaza a abin nan a hasumiyar masallaci ta bari kaza a komai da komai ibn kasar ya koro bayanin lamai ya tsaya karatu fa tsoraka hadisai masu tarin yawa sun tabbatar da wannan sai mun faɗi jujjani mun faɗi nuzul isa bin maryam sai kallo ishamsu mai ha ata abin da ya shafi tulu'in shamsi min magharibiha da kuma abin da ya shafi dabba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza waqala qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la wa idza waqala qawlu idan azabar ta tabbata a kansu akhrajna lahum dabbatan min al-ardi sai mu fitar musu da wata dabba ta musamman daga ƙasa tukallimuhum ita wannan dabba tana magana da su mai magana da su din ta kunsa ga abin da magana ta kunsa annan nasa kanu bi ayatin ala yukinu to daga wannan lokacin fa to kallallai harkar tuba kuma ya fara daura marasa wanda ya tuba ya tuba wanda bai tuba ba kuma to tuban ba zai mai amfani ba manzan Allah sai aya ta gaba ita ce ayar hal yanzuruna illa an ta'tihumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik Allah ta'ala ce har yanzurun ba abin da suke sauraro illa an humul mala'ikatu fa ce kawai mala'iku su zo su karɓi rayukansu abu na nau kenan na daya aw ya'ti rabbuka ko ubangijin ka yazo dan ya musu hisabi kaga kenan ashe Allah subhanahu wataala yana sifata al-itiyan zuwa sai su ci a'a ai ya tiya amru rabbika wasu a dole ba su yarda da Allah ta'ala yana magana ba kuma Allah ta'ala ya faɗi zuwansa da zuwan mala'iku da zuwan amr rabbika cikin suratul nahl lokaci ya ya riga ya abin aw ya'ti ba'du ayati rabbi ko kuma sashi daga cikin ayoyin ubangijin ka yazo yawma ya'ti ba'du ayati rabbika a ranar da sashin ayoyin ubangijin ka za su zo a wannan ranar la yanfa'u nafsin imanuha babu wata rai da imanin ta zai mata amfani lam takun lam takun amanat min qabl wacce take bata taba yin imani ba da sai a ranar da ta ga ayoyi sannan wai za ta yi imani to imanin ba zai taɓe mata amfani ba ko kuma a'a ta yi imanin amma ba ta aikata komai ba ta tsaya kawai tana a shariyarta ne tana cin duniya ta tsinki isa a sai ce au kasabar fi imani a kaya. ko ko tana da imanin ba wani abu da ta yi sai a ranar ne wai za ta fara yi to a wannan lokaci ba abin da zai amfane ta wannan aikin da ta yi da wannan magana da wannan iman da ta yi ba zai taɓa amfana su ga kofar tuba a buɗe take tun kafin wannan ranar ta zo kuma wannan ranar kwatsam za ta zo babu maganar mutum ya ce wai shi yanzu yana cikin lokacin sa ne shi yanzu dai ku ustaz ku je ku ta harka ku ya je zaga makabar da take mafi kusa da shi da yan ƙasa da shekaru talatin da yan sama da shekaru talatin da ke kwanci a ta wanne suka fi yawa yan ƙasa to akwai wanda bai zo duniya ma da rai ba akwai wanda ya duniya duniyar kwana uku ba dai ƙara yana da ba kenan to kuma sai mutum zai zai dinga tura ana gura hanci Allah ya tsare mu baki Allah ta'ala ce qul intazuru inna muntazirun ka ce musu saurara lalle mu ma muna saurara azaban nan za ta musu Allah ya tsare mu baki to wannan shine takaitacciyar magana akan abin da ya shafi alamun tashin alkiyama muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya tsare mu ya sanya mu daga cikin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik